الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد عن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونفه الامه فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الخطبتنا اليوم تتحدث عن المبادرات في أعمال الخير عباد الله لقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد أمر الله تبارك وتعالى في, في, في كتابه الكريم عباده المؤمنين بالمسارعة إلى فعل الخيرات ويقول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله إلى الله مرجئكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ومدح الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وأخلاقهم ويقول سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارقون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويقول سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارقون في الخيرات وهم لها سابقون وقال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال عز من قائله وصارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين عباد الله وروي البخاري في صحيحه عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض هجرات نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكتمته وفي سنن الترمذي بسند صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال وجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت أهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا إخوة الإسلام المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى أمال الصالحة لفوز برضا الله عز وجل من أخلاق المؤمنين الصادقين ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كجبأ الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مؤجيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو يا أو أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدعى وأمر وإن الإنسان يا عباد الله لا لا يدري ماذا يعرض له وهنالك من يصيب بالفقر بعد الغنى وهناك من يعني من يغني جنا يصل به درجات الطغيان وهناك من يعرض له المرض وهناك من يصيبه الحرم حتى يصل به إلى درجة الخرب وهناك من يعطيه الموت سريعا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين أينما كانوا الحمد لله وكفى وسلام على نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد عباد الله والتسابق في الخيرات له فوائد عظيمة وثمرات يانعات مباركة فمن ثمرته أنه دليل على حسن الإيمان وصدق اليقين ثانيا دليل دليل حب الله تعالى للأب ثالثا سبب لتفريج الكروب وستر العيوب رابعا سبب لاستجابة الدعاء وقبول الرجاء خامسا سبب للسعادة في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في أنفسنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا يوم mu a yau bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata a gare shi hudubanmu tana kira ne zuwa ga mu yi gaggawa zuwa ga ayyuka alkhairi mu daina ja da baya mu daina kwan gaba kwan baya wajen ayyukan alkhairi ya ku bayan Allah duk mai hankali da basira da tunani da hangen nesa ya san cewa yin gaggawa wajen ayyukan alkhairi wani abu ne mai kyawu wani abu ne abin yabo wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da haka ya umarci bayansa muminai su yawaita gaggawa wajen ayyukan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi niya ku yi rigegeniya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi rigegeniya wajen ayyukan alkhairi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne makomar ku take kuma zai ba ku labari ga abin da kuwa a kasance kuna saɓani a cikinsa ya ku bayan Allah Allah ya yabi bayansa muminai da kyawawan halayensu ya ce innahum lalle su bayan Allah na ƙware muminai kanu yusari'u na filkhaira, sun kasance suna gaggawa wajen ayyuka alkhairi suna gaggawa a wajen ayyuka alkhairi wannan ita ce sifar bayan muminai wa na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ya ce kuma suna bauta muna suna ƙaunar samun rahaman mu suna jin tsoron azaban mu kuma gare mu suke kankan da kai ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi gaugawa zuwa ga ayyuka alkhairi wayanda za su kai ku zuwa ga samun gafarar ubangijinku da samun aljanna ya ku uwa musulmi in mun kalli wayannan ayoyin duka abin da suke nuna mana mu yi ƙoƙari mu zama cikin 'yan sahun gaba wajen ayyukan alkhairi hadisi ya tabbata wanda imamul buhari ya fitar da wannan hadisin daga ukuba ukuba yake cewa na yi sallah bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a birnin madina sallan la'asar Yace a annabi sallallahu alaihi sallama ya sallame sannan ya miƙe yana mai gaugawa yana tsallaka wuyan mutane zuwa ga sashen wata daga cikin ɗakin matansa mutane suka firgita saboda yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi gaugawa sai annabi ya fito sai ya ga mutane suna cike da mamaki ganin irin yadda yake sauri sai ɗaya ce na tuna da wani yankin zinari ne ko azurfa sai ni kyamaci a tsare ni ranar kiyama a kama ni da laihi ban raba shi ba shine ni umarni da a raba shi in kalli wannan hadisin yana nuna mana gaugawa wajen ayyukan alkhairi ya zo a cikin sunan tirmizi hadisi sahihi umar dan hadda Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi umarni da yin sadaka wata rana sai aka yi kicibis ni kuma Allah ya azurta ni da dukiya a wannan lokacin yace sai nake a raina lalle ko yau sai na riga yi na Abubakar wajen aikin alkhairi madadin riga na da yake yi wajen ayyukan alkhairi yace sai ni zo da rabin ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce mini ya ka umar me ka bar ma iyalinka sai na umar ya ce sai dai muke. ya manzan Allah na bar musu rabin abin da na kawo jama'a ku kalli bayan Allah na kwarai dukiyar da ya mallaka ya ce ya raba biyu ya kawo domin a yi aikin addini manzan Allah ya ce masa me ya bar ma iyali ne ya ce ya bar musu rabin dukiyar ana cikin wannan wa ata abubakarin bi kulli ma indahu sai ga sayyidina abakar duk dukiya ce gaba dai ya tattaɓo ta ya zo da ita wajen wannan aiki to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ya ababakarin ma abaqaita li ahlika ya kai ababakar me ka bar ma iyalinka qala lahum Allah wa Rasuluhu? yace na ban musu Allah da manzo Allah da manzo su ishe su wannan yana nuna irin yadda magabata suke gaugawa wajen ayyuka alkhairi ba sa jinkirtawa ya fi uwa na musulunci yin gaugawa a cikin ayyukan alkhairi yana kai mutum zuwa ga samun rabo babba samun aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi muna hadisi yake cewa ku yi gaugawa badiru a a'mali sab'an annabi yace ku rigayi abubuwa ayyuka guda bakwai ku yi kokari tun gabanin su zo ababe bakwai ku rigaye su yace yanzu akwai abin da kuke jira in ba talauci ba wanda zai mantar da mutum wallahi jama'a in mutane ba su taimaki addini ba ba su taimaki kansu ba wallahi sai an wayi gari mutum na yawo da dukiya ta yi. yana neman ina wanda zai ansa zai da wanda zai ansa ko yanzu mun kusan kai wannan lokacin na nan fitintunun da muke ciki yau duk wanda adda wani kuɗi yake da dukiya tunanin fitina in ta taso ina zaina ina zina da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kokari ku hidda dukiyarku ku taimaki addini ku rigayi wannan tun gabanin talauci bai zo muku ba wanda zai sa kwata-kwata ce da addininku ku yi kokari ku riga yi wadata wadda in ta zo ma mutum wadata ce da za ta sa shi girman kai da kawo yau mun kai can yau dukiyar al'umma galibinta ta dawo dukiyar kuri dukiyar yanga da aikin addini ana yi yau duk tunanin da muka yi na wurin nan ya ci kuɗi dubu goma miliyan goma sha wani abu wallahi wurin nan ba su isa don yau aikin da ya dawo kamar sabon aiki duk wanda ya zo masallacin nan ya ga kamar masallacin nan kiran wancan na aka aka sake aza wani ina magana tunanin miliyan goma sha wani abu wallahi aikin na asashen da aka yi yanzu ko miliyan ishirin ba su shi aiki ne aka tattabo kuma ana jiran mu ba da dukiyar da Allah ya ba duk wanda ya san wanda ka iya taimakawa ya kira shi ya nuna masa ya zo ya ga aikin da aka ya ba da abin da Allah hore masa ya ku bayan Allah mu da sahabban annabi Muhammad suke bayar da dukiyar yanzu gaba ɗai banda naira miliyan goma ɗin da aka bayar har yanzu mu masu taro mai sisi ba mu haɗa naira miliyan guda ba har yanzu magana gada aka yi in an ɗauki kuɗin da mun ka tara ba su kai naira miliyan guda shi yanzu jama'a da ba don taimakon Allah ba da agaji ne da yasa wani bawan Allah ya bada kusan miliyan goma ya ga sunan a ci gaba da aiki kenan yanzu aikin nan ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka wannan wani abu ne wanda wuri ibadan mu ne nan ne muke hutawa nan ne muke yau an gama masallacin nan azumi ya zo tawagar da za a gani na tasowa su shigo wurin nan su huta sai la'asar wani sai magariba wani wallahi in ya tun karye goma shi da ya ta wurin ga wala sai ai magariba a ce kenan wurnan na buƙatar a inganta shi a gyara shi a yi masa aiki mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan yace ko kuma wani rashin lahiya mai lalata gangan jiki kuna gani yau masu arzikinmu shuru ta ɗaya ke kama kaji an ce an daushe mutum an yi dubai da shi an daushe mutum an yi kasa kaza da shi kamin ya mutu sai duk abin da ya tara ya kai sannan a dawo ana bara saboda me rashin daurewa su taimaki addinin kai yanzu aikin addini sai an ce zo ka yi sai an ce zo ka yanzu in ga da mata suke shigowa wurin nan suna ganin aikin nan suna ba da dukiyarsu mai taro mai sisi wallahi sai kaya mamaki da haka ya ku bayan Allah mu yi kokari mu gaggauta wajen ayyukan alkhairi kowa ya fitar da abin da Allah ya gore masa ya bayar a kai ƙarshen wannan aiki a huta da shi ya ku bayan Allah ku sani wato Rigege ne a wajen ayyukan alkhairi yana da fa'idodi masu girma yana da amfani mai tarin yawa yana da albarka mai yawa na daga cikin amfanin yin gaggawa wajen ayyukan alkhairi malabi suka ce dalilun ala husnul imani wa sulhul yaqin dalili ne da ke nuna cewa mutum na da kyakkyawan imani dalili ne da ke nuna cewa mutum yana da gaskiyar ne da in babu gaskiyar ne ba za ka zo masallaci da wuri ba in babu gaskiyar ne ba za ka je ka yi aiki ka na alkhairi ba ba za ka je ka yi wannan ba na biyu malamai suka ce daga cikin amfanin yin gaggawa wajen aikin alkhairi dalilu hubbin lahi ta'ala lil dalili ne da ke nuna Allah yana son bawa Allah yana son bawa sannan na uku dalili ne sababin litafrijil kurub dalili ne da ke sa Allah ya yaye ma damuwa Allah ya yaye ma bakin ciki yau in akwai wanda ke cikin damuwa yau in akwai wanda a cikin bakin ciki yau in akwai wanda adda bukata ga Allah da gaske ya zo ga aikin nan ya kawo nashi shi ko sha mamaki ya ku bayan Allah kuna da bukata ga Allah muna da bukata ga Allah akwai abin da muka so mu yi ma Allah na shi shi kuma shi muna kuma mu gaggauta yin wani na nan ya luwaye shi na kallon sai miliyan goma sun kare sannan shi kawo na shi ko shi dan wayo ne don ba kai anniya ba sai arge ka kuma an wuce da kai sannan daga cikin amfanin gaggawa wajen ayyukan alkhairi sababun liftijabati du'a yana zama sanadiyar Allah ya amshi addu'arka in kana so in ka yi addu'a Allah ya amshi addu'ar ka ya gaggauta an samu addu'ar ka ka yi ƙoƙari duk wani aikin alkhairi da ya tashi ka shigo cikin yan sahun gaba wa qubulur raja da kuma karɓar abin da kake fata abin da kake nushi abin da kake so in dai kana gaggawa wajen aikin alkhairi wannan zai saka dace da wannan sannan na biyar sababun lissa'adatu fi duniya wal akhirah dalili ne na samun arzikin duniya da kuma lahira ya Allah ka azurta mu duniya da lahira ya Allah ka yaye mana damuwa baki daya Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro wannan ƙasa ta mu da wannan jiha ta mu irin fitintunun da suke tasowa ya ubangiji Allah hakuran ya muna Allah ka mana ƙarshen waɗannan fitintunun Allah ka mana sauki Allah ka yaye mana wannan damuwa jami'an tsaron waɗanda suke yi da gaske ba da kissa ba ya ubangiji Allah ka taimake su ya Allah ka shige musu gaba ya Allah ka ba su kariya ta gabansu ka ba su kariya ta bayansu ka ba su kariya ta saman su ya ubangiji Allah ka tsaya Allah duk wanda ke yi da gaske daga cikin gabanin ga ba wanda ke yin kissa ba ba wanda ya mai da wannan wata hanyar buɗa kuɗi ba ya ubangiji Allah ka taimake shi ya Allah ka biya mai bukata ta ya Allah duk abin da yake nema na alkhairi Allah ka bashi Allah ka taimake mu Allah ka taimake ƙasanmu. Allah ka kai mana jagora Allah ka yaye mana damuwa waɗannan fitintunun da a cikin ƙasanmu da suke cikin jihar da suka dame mu su a kai muna nan inda su a kai muna ya ubangiji Allah yi muna ƙarshen Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yaye muna damuwa Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro a wuraren ibadanmu, da dukkanin wurarenmu da masallatai mu da gidajenmu. mu ya arhamur rahimin ya zal wal ikram قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن